daga makarantar islamiyya islamic basic school da ke karamar hukumar asakwari mamfun a yankin ashanti na ghana kananan yara na mai da hankali sosai wajen karatu a duk lokacin da suka tabbatar da cewa akwai abinci da za su ci bayan sun isa hutu na ɗan lokaci amma tun lokacin da an kaɗai na samar musu da abinci karkashin shirin ciyar da yaran makaranta wato school feeding program da gwamnatin ghana ta inganta ɗaliban ba sa jin daɗin zuwa makaranta sunana mukarrama ali na class 6 farko ana kawo mana kanti muna ci yanzu da ba kawo wannan ba mu koya da kyau yasa gwamnati ya yi yanku ya kawo mana abinci nan da ya samu mu ci abu koya da kyau. Tanko Muhammad Swala shugaban makarantar ya ce ko shakka babu dakatar da samar ma yaran makaranta abinci na hana yaran makarantarsa zuwa karatu. Da safe wannan iya karya kumallo abincin rana ya sanya zai ci makaranta shi yasa aka ɗauki wannan abin nan gaskiya ya kawo mana matsala sosai domin saboda da an ba su break za ka zo ka samu yara suna zuwa ofis wurina malam ban ci abinci ba malam ina jin yunwa wanda za a bashi tusi da a bashi wanda za shi one cd fifty cd a bashi yaro na iya zuwa makaranta wani lokaci bai karya ba da an ba da break na sai ce man ta bar mai abinci gida zai koma ta wani ya koma nan shi ke bai komawa shi sa wannan abin ya yi tasiri sosai ga barin yara ba su zama su koya abin da ya kamata kuma ba wannan nufin makarantar mu kaɗai ba na islamiyya a'a ya shafi dukkan makarantun da ke da wannan program ko me dalilin dakatar da samar ma yaran firamare abinci Bushra Ibrahim daya daga cikin jami'an da gwamnati ta baiwa kwangilar samar ma ɗaliban makarantar abinci. Kayan abinci ya yi tsada kuma kudin da ake ba gaskiya kudin bai So shi mun ce a kara muna in kayan abinci ya kare muna iya ba har mu ciyo bashi mu zo mu dafa mun kare muna iya mu kai six month seven month kudi bai zo ba abin da ya sa ka ga kamar mu bari. Sai Bashiru Shehu mai sharhi kan harkar neman ilimi a Ghana ya bayyana muhimmanci ingancin wannan abinci da ake samar ma ɗalibai a inda ya bukaci da gwamnati ta hanzarta ɗaukan mataki wajen maido da masu samar ma yaran abinci ko kuma sashin neman ilimi ya durkushe a kasar. Mun san muhimmancin abinci yadda soja ba zai yadda ya je yaki alhalin yunwa na jinsa ba haka ne kuma za ka samu talibi yunwa na jinsa in ya je fasali ba zai su wurin koyon abu ba. Ka duba school feeding bi ma'ana ciyar da talibai ya kawo ya kawo sakiya ya kawo ci gaba saboda yawancin ɗaliban da ba su zuwa school saboda ilimi ma ana samun su musamman kauye ana samun waɗannan ɗalibai saboda abin da za su ci suna zuwa ɗalibi lokacin da ake karance karance kusan ba zai samu nasuwa sosai ya zamna ya fahimci abin da ake karantar da shi ba mun da muka ce za mu yi yaki da jahilci za a kuma waye gari zuwa sukun ɗalibai zai koma baya shi yasa gani na na ne gwamnati ya yi gaggawa a duba yadda za a yi a magance wangan mas'ala. To sai dai ministan kananan yara da daidaita jinsi a kasar Laraba Zuwaira Abudu ta bayyana cewa gwamnati za ta biya duk basussukan da masu samar ma yaran makaranta abinci ke bin gwamnati tare da kare yawan kuɗaɗen da zai ɗau da wainiyan abincin yara daga CD ɗaya. I want to give the assurance here that next week, HRS arrears will be paid. A shekarar biyar ne gwamnati ta inganta wannan shirin ciyar da kananan yaran makaranta wato school feeding program a turance a kokarinta na baiwa kowane yaro damar zuwa makaranta ba tare da matsalan abinci ya hana sa ba amma wannan matsala ka iya sanya wannan shiri da yara miliyan ɗaya da dubu bakwai ke amfana ya durkushe Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana.